Allah sun ke neman jinin kenan ko ya ce an zubar da wannan ba za a taba nema ba yau wannan ya wuce sa ce inna awwal awwala dam'in abahu min dima'ina ce wannan haƙƙi su manzon Allah ke da haƙƙin neman wannan ce an yafe ya wuce ba neman wannan hakki كان مسترضعا في بني سعد فقتلته نيل وربا الجاهلية موضوع yace jarriba da da aka kulla cinikin da Abdul Muttalib da Abdul Muttalib yana dafu mai kuɗi ne yana bada rance da ruwa yana bada rance da riba wa'annan da aka kai aka babbaya ana jiran riban su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace riban jahiliya an bata shi daga yau wa awwalu riban adau ribana riba Abbas fada da cikawa kenan ko yace farkon riban da za a soke daga yau riban mu da muke bi mu muke bin bashin wannan kakan mu ne ba da bashi duk yadda zuwa za a kawo wa yace an watsar wanda aka yawuce daga yau duk wanda bashi ke kai bashi kan za kawo wannan ruwan ba za su kawo ba ya fara da kai sa'an nan shi yasa malamai suka ce duk sa'an da zaka fara da umurni ka fara da kanka amma na je na danne dukiyar mutane ban amayo ba ke kuku amayo naku manzo Allah abin da ya fara kenan shi yasa da manzo Allah ya tsawata sai kowa ya ji da tsaya tsawatar sai kowa ya bi dan kafin ya sa ku yi farkon da ya kafa nan doka yace to za a fara daga kanmu daga kanmu za a fara wannan dukiya ta riba in kawo ba lagwada ba ba shi za su ji ba to amma manzo Allah fada da cikawa yake yi Fa'innahu innahu mawdu'un kulluhu yace duk baki ɗaya, babu su an bata su duk wanda ake ji bashi sai ne kawo uwar kuɗin ba zai ba da riba ba Fatakullaha fin nisa'i yace ku ji tsoron Allah a cikin matattakin ku da kuke aure fa innakum akhadtumuhunna bi amanillahi wa fi riwayatin bi amanatillahi ai ku kun karbo su ne kun dauko su kun raba su da iyayensu ne saboda amanar Allah in ka zalunce ta kace ta kaci amanar Allah wata halar sumfuru ka hunna dul kalimatillahi kuga halarta farajinsu da kalmar allah dan allah mace kuma wace daraja take fi sama da ba wanda isa ya kalli ki ga kyau ko ya sadu da ke, sai ya bada sadaki ai salatin annabi in kika ce ba baka son wanna zaki yi wata gaririya kan titi zaki gaji kuma ki diya haraji don bazaki taba fita da muni ba sai kin nemi kuɗi mai makon cikin abinci ki je ki sai atamfa mai tsada takalmi mai tsada dan kwali mai tsada kayan kwalliya ki saka ki fito waje su kalle ki su ji dadi ko godiya ba za su yi ba ki dawo gida a gaje kin dau laifi sun dau laifi wani me kika samu a ciki eh ai to me za a zauna gida ai ai zaman ne yawa hakuri za ki zauna ki yi kin da fitan ma sai kin hakuri wacce ki ko ta gari akan titi wai a ba ko ma da mota kike ta kin gari sai kin nemi kuɗin da zaki sai a tamfa mai tsada takalmi mai tsada dan kwali mai tsada agogo da kayan kwalliya wai saboda ki fita mutane ba su san da ke ba ba ki san su ba su kalle ki shirari ko godiya ba ta yi miki dan Allah in mutum na cikin hankalin shi akwai wulakanci sama da haka yace ku ji tsoron Allah a cikin mata ma'ana suna da muhimmanci manzon Allah har zai bar duniya yace Allah Allah ma malaka Ya yace saboda kun raba su da iyayensu ne da amana ta Allah madaukakin sarki ya samu baka tausaya mata ba ka tsananta mata ka wulakanta ta ka ci amanar Allah sai Allah ya wulakanta ka tun daga duniya har lahira ba ita zaka kalla ba amanar Allah yace wastahlaltum furujahunna bi kalimati llahi da kalmar Allah madaukakin sarki al-ijab wal qabul ko kuwa addu'a da aka yi ko sunan Allah da aka kira ولكم عليهن ألا يؤتين فرشكم أحدا تكرهونه kuna da haƙƙi a kansu ba wanda ya isa su ke shigo gidan ba ana nufi wannan zina bane zina ya fi karfin haka ai mijinki sai da izinin shi zaki sa wani ya shigo gidan ko dangin ki ko dangin shi namiji ko mace duk wanda mijinki baya sai ya shigo gidan kada ki bar ya tako bakin kofar gidan balle ya taka shimfidan bakin kofar gidan duk wanda kika san ran mijinki ba zai dace ban ya shigo gidan aka ce haramun ne sai dai wanda kika san babu laifi mace ce ko danginsa ko dangin danginki a al'adance an san suka zo babu laifi to shine ba sai kin shaurari izinin sa ba tunda amma har kika san akwai shakka hankali su zai tashi aka ce kada ba shi da izinin ki shigo da wani a cikin gidan shi sai da izinin shi ba wai wani ya zai zina da ita ba fa ba zance zina ake yi ba a'a shiga gidan fa in fa'alna zalika ita in suka kiya suka sa ka wacce ta shigo ko yar uwata ko wanda ba da izinin ka ba kai baka so fadribuhunna darban ghayra mubarrih aka ce ku tsawata musu ku dage su dan dai duka kaɗan wanda ba zai ji musu ciwo ba ba zai tsananta musu ba dan aladabtar da su wala hunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna in kuma suka bi umurnin ku tilas ne ku ci da su ku shayar da su ku ba su tufa ku ba su wajen zama ku mutunta su hakki ne ba wai ganin dama bane balle kai mata gori hakkin ta ne maka bayar Allah zai tambaye ka in ka ba ta ka isa kai mata gori wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu inni tasamtum bihi kitabullahi wa sunnati nabiyikum wata riwaya yace na bar muku abinda matukan kuna rike da shi har abada ba za ku bata ba shedan kun fi karfin sa dama kariya tsakaninka da shedan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana nesa da manzon Allah shedan na da kama ka yana saka ka daji wa wata riwaya kitabullahi wa sunnati nabiyihi wa antum tus'aluna anni ku kuma za a tambaye ku game da ni fa ma antum qa'iluna me za ku faɗa manzon Allah ke nan to na isar da sako in aka tambaye ku in Allah ya tambaye ku me za ku faɗa wani ya isa yace wa antum tusaluna anni me za ku faɗa kalu nashhadu annaka kad ballaghta wa addaita sai mu ce eh ka isar da sako kai abin da ya kamata wa nasata kai nasiha فقال بأصبعه السباب يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ينا تنوني تصدق هننسا yadda ka san mutum hankalinsa ya tashi ya shagala da abu yana nuni to na isar fa kuma za a zo a tambayi ku game da ni me za ku faɗa Kuka ce za mu ce ka isar kayi kaza kaza kaza sai manzo Allah ce Allahumma Allahumma aka kira sallah kai sallah sa’an nan hutubatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma kadima madina hutuban manzon Allah farkon kutuba da yayi da ya shigo madina amma ba'du ayyuhan nas faqaddimu li anfusikum ta'lamunna wallahi la yaqanna ahdukum thumma la yad'anna ghanamahu laysa laha ra'in thumma la yaqulanna lahu rabbuhu laysa lahu turjumanun wala hajibun yahjibuhu dunahu alam ya'tika rasuli فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يتقي بوجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها تجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده شجرة مدينة كتبا لمسكينة قال ابن إسحاق ثم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال إن الحمد لله أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله الإسلام بعد الكفر وأدخله في الإسلام بعد الكفر فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس إنه أحسن الحديث وأبلغه أحبوا ما أحب الله أحب الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقص عنه قلوبكم فإنه قد سماه خيرته من الأعمال فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته واتقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم وتهابوا بروح الله بينكم إن الله يغضب أن ينكث أهله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من زعل بهكو أي خطبة sa’an nan suka ce, Kutubashuhu sallallahu Alaihi wasallam fi kutufi sham. Bayan an yi zazzabin rana ya zo aika yi ibada da ya mutu kutuba. Ba da an sallar Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam bin nas. Salat al-kutufi khatabahum kutubatan baliga sai musu kutuba wacce take ta kai matuka. Kufiza min ha qawluhu Inna shamsa wal kamara ayatan min ayatin Yake rana da wata alamomi ne cikin alamomin Allah. la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa yin zazzabi dan wani ya mutu ko wani ya rayu fa idza ra'aytum dhalika in kuka ga wani abu cikin haka fad'ullaha ku kuruki Allah wa kabbiru kuyi kabara wa sallu kuyi sallah wa tasaddaku ku yawaita sadaka ya ummata muhammadin ya ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wallahi na rantse da Allah ma ahadun aghyaru min Allah an yazni abduhu abduhu aw tazini amatu yace wallahi babu wani wanda yafi Allah kishi ga mutum ko ya ko namiji yana zina ya ummata Muhammad yace ya ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi manzon Allah ya rantsuwa yace law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani da kun ga abin da na gani da kun san abin da nake sane da shi la bahiktum qalilan da dariyan ku kadan za wa la bakaitum kafiran kuna ku yi kuka da yawa Wakala, qala laqad ra'aytu fi maqami hadha kulla shay'in yace a wannan tsayuwa da nayi kuka ga nayi nayi gaba nayi baya Allah ya nuna min komai sai da na gani wu'ittum bi da aka yi muku alkawari hatta laqad ra'aytuni uridu an akhudha qitfan min aljanna ila ra'aytumuni ataqaddamu yace har sai da Allah ya nuna min wutan jahannama daga komai da azabin mutane kowa da irin aikin sa Allah ya nuna min aljanna aka saka ni aljanna manzo Allah yace sai na so na je na tsinko muku ɗayan itacen aljanna sai na tuna ba ba izini ba Allahu akbar wala kad ra'aytu jahannama manzo Allah yace wallahi alwawu muwaffa'atun lil wallahi لقد اللام للقسم قد حرف تحقيق يتي نا غوتن جهنم يحسم بعضها بعضا يتي ولا تن وني حين رايتموني تاخرت يتي yayin da ku gani na ja da baya wutar jahannama na gani da baya wa ra'aytu an-nara yace na ga wutar jahannama falam ara kal yawmi manzaran qattu afza'a yace ban taba ganin wani abu ne ban tsoro kamar wutar jahannama ba wa aksara ahlan nari an naga mafi mafi yawan mazauna wuta mata ne kalu sai suka ce wa bima ya rasulullahi ne ne yasa haka ya manzan Allah kala yakfur bi kufrihinna yace da kafirci to sha suke kafirci din nan kafirci ne na fita musulunci kila sai suka ce ayakfurna billahi kafir cewa Allah suke yi kala yakfurna al-akira ai butul cewa mazan su suke yi wa bi wa yakfurna al suna butul cewa aikin kirki لو أحسنت إلى إهداهن da zaka kyautata wa وأنت shekara. kullahu thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qad ran ka gaza sai kace ba a taba yi mata komi ba wa minha wa laqad uhiya ilayya yace wallahi ayyamin wahayi inna annakum tuftanuna fil qubur wallahi ku za a yi muku fitina azaba a cikin kabari misla ka au qariban min fitnatil dajjal kwatan kwatan fitinan masihir dajjal yukta ahadukum za a zo dayan ku da dayan ku fa yuqalu lahu sai a ce da shi ma ilmuka bi hadha me ka sani game da wancan ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan babu wani malami babu wani wali babu wani shehu babu wani sahabi babu wani mala'ika babu wani bawan Allah duk wanda ka kira sunan shi anan wallahi tallahi ka mata ko da na Fatima za ka kira sunan sa ko sayyidina Abu ko mala'ika Jibril hakki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a bashi ba wanda ya isa da zani ya kaka sun baki sa hakkin manzon Allah sai an bashi kuma a damu lafiya wurin Allah me kake fada game da shi fa ammal mu'minu wanda yake mu'mini cikakken imani ya ji manzon Allah sau da kaf au qala al mu'minu fa yaqulu huwa muhammadur rasulullah shi huwa damirul fatl muhammadun khabar damirul fatl mabni ala fat al fatl fi mahall rafi mubtada muhammadun khabar al mubtada rasulullah eh, muhammad mubtada thani rasulullah khabar al mubtada wal mubtada thani wal a wal khabaru khabar al Muhammadu ai Muhammad ne kuma Rasulullahi ko ya zama na a iraji biyu duk wanne ke yayi ja'ana bil bayyinat ya zo muna da addini ayoyi bayyanannu in baka bi sunnar ba ka za ka yi rashin kunya ne ja'ana bil bayyinat in ka tashi safe wurin wa yi na annabi kake ko na wanda kake ko na kanka za ka cewa fa jabna sai muka amsa muka karba wa amanna muka ba da imani muka yi imani wattaba'ana shi ake ce tauhidul ittiba duk wanda kai ma biyayya irin na manzon Allah ko hakkin manzon Allah ka bata ta aikinka fa yuqalu lahu sai ake da shi nan salihan da kwanta magana ta kare ka ci jarrabawa fa kan alimna an kunta la mu'mina ai dama mun san kai mu'mini ne dama jarrabawa aka ce ai ko an mun san kai mu'mini ne dama an fa ka faɗa da kanka ne in ba ka ai mun san ba abin da zai same ka tunda zuwa ke rubutawa su ba ta ake wa amma munafiq amma munafiki au qala al murtabu ko mai kokonto ko mai raba kafa na manzon Allah bai isa ba sai an ga da baki suke fada ko ka bi alkitabu sunna in baka bi waliyai ba ba za ka samu tsira wurin Allah madaukakin sarki ba to waliyai ne suka bi suka samu daraja wurin Allah me su wa suka bi suka samu daraja wurin Allah madaukakin sarki abinda ake so duk kaunar ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da manzon Allah ke ga abinda za a fada in ka zo ka ce a a ka ne ka ta mutum daga barin daga manzon Allah ke a fakaice fa yaqulu لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت a cikin wata kuturan yace ayyuhan nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi salatin ai bayan ya yayi yayi kirari Allah madaukakin sarki yace ayyuhan nas ya fi mutane anshudukumullaha na gama ku da Allah baki ɗaya taron ku hal ta'lamuna anni qasartu fi shay'in min tablighi risalati rabbi kama akhbartum da zalika dan Allah wanda ya san wani sakaci da nayi cikin idan sadar da manzancin Allah ku bani labari kun ga wanda ya san Allah ko ce ya ku jama'a na gama ku da Allah duk wanda ya ga nayi sakaci cikin wani ai sakon da Allah ya aiko min dan Allah ku bani labari ku sanar da ni ya san haduwa da Allah ba a duniya wasa ba mulkin Allah ba rufin kwariya bane ba hadin gwiwa bane a'a ka kafara mulki fa'alun lima yuri yace dan Allah jama'a sahabbai kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan Allah na gama ku da Allah duk wanda ya san nayi fakaci a cikin isar da sakon Allah dan Allah ku bani labari ku tunatar da ni fa qama rajul sai wani mutum ya tashi fa qala yace nashhadu mun shaida cikakkiyar shaida annaka ballagta risalati rabbika ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك ثم قال سألنا سيما ينزع كلمة من الله يقول سألنا شيء أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم من مصالحها لموت رجال العلماء من أهل الأرض يتي أما بعد wa'yansu mutane suna cewa zazzabin rana da wata da wayannan taurari suka kauce ai wai wani abin da yake faruwa don wani ya mutu a cikin duniya wannan abin da ya faru ya sa manzo Allah ya tashi ke wannan magana ni ina same shi a gidana ai na samu saniya ta sa dan Ibrahim al-Mu'azzam dan Allah ya rasu ran nan sai aka yi zabi rana ko wata zabi rana sai ai abin da yasa saboda Ibrahim al-Mu'azzam ne yaran. Ba ba karama kenan ba in na samu wannan ai da ni da ƴaƴana da jikoki na shikenan sai dai a zuwa tattara kudi a amma sai manzo Allah ya tashi ya kore wannan sai aka ce babu himayatul mustafa janabat tauhid ku karanta littafin tauhidi ku gani manzon Allah shi ke kare sassan tauhidi abinda duk zai bata ma tauhidi sai manzon Allah ya gyara maka yace amma ba wayan suna cewa dan manzon Allah ne Ibrahim al-Mu'azzam ya rufe sai ran aka samu wannan zazzabin sai mutane suka ce ai dan Ibrahim al-Mu'azzam ne ya dan Allah in gidanmu ne ko kai zaka ce a'a shikenan mun samu karama har ana da kasa sai ana da jikokina sun zo sun ba sun sai haram sa'an nan sai mazo Allah ce wa innahum qad kadabu yace ƙarya suka yi walakinnaha laha min ayati Allah tabaraka wa ta'ala ayoyi ne na Allah madaukakin sarki da yake jarraban bayansa fa yanzura man yuhdithu minhum tauba yaga wane ne zai tuba a cikin su khutban ne kenan sallallahu alaihi wasallama fil istisqa da aka samu fari ba a samu ruwa ba manzon Allah ya yayi الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد اللهم لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوتا وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهاد والدعاء وبالغ في الرفع حتى بدا, بدا بياض إبتيه ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره وكان الرداء خميسة سوداء وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك ومن دعائه اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واهب بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل ومن دعائه Allahumma hawalaina wala alaina in Allah ya karbi addu'ar aka kwararo ruwa aka samu ruwa har gidajen mutane suna faduwa ana ta sai kuma manzon dawo ya ce Allahumma hawalaina wala alaina Allah a ba mu kauta akai kan duwatsu in akai tsira in akai shuki wurin tsira gonakin mutane اللهم على الآكام والجبال والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ومن دعائه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مغيثا مريئا غدقا مجللا عاما طبقا صحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم ان بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجود ما لا نشكوه الا اليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الزرع وأتنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجود والجوع والعن واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مجرارا kun ga wanda ya san Allah kun ga tawazu'ancin manzon Allah da kankan da kai game da zatin Allah madaukakin sarki ko addu'o'in da manzon Allah yake kenan in aka yi fari ba a samu ruwa ba wa'annan sune kutubobi da za a hawar haddare su a fassara kowa ya je haddace shi duk limamai su haddace shi ba za ka samu wahala ba aka ce ayi fari a je ayi sallah watakila wanda za ku ce je bai haddace ba in ya rubuto ku ce bai iya ba sai a ce ah, a ba za a yi ba za a yi ba za a yi duk abin da yake kawo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 ku ji abin da zan faɗa muku fa inni la ajri la alli la alqakum ba'da an hada bi hada almawqif abadan yace ya jama'a ku ji watakila daga bana nan har abada kuma ba za mu hadu ba a wannan wuri Allahu akbar shi yasa suka ce hajjatul wada yace ya jama'a kowa ya fata kunne ya ji watakila daga bana ba za mu kara haduwa ba kuma za mu koma haduwa ba kuma har abada ayyuhan nas ya ku mutane inna dima'akum jininku wa amwalakum da dukiyarku alaikum haramun ila an talqaw rabbakum ka hurmati yawmikum hadha ka hurmati shahrikum hadha wa innakum satalqawna za ku hadu da ubangijinku fa yas'alukum an a'malikum Allah zai tambayi kowa aikinsa wa qad ballaghtu na isar wa man kanat indahu amanatun falyu'addiha duk wanda ke da amana na mutane ya bayar kada a ci amana ila man itamnahu alaiha wa inna kullu riban mawdu'un ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع وأن أول دمائكم هو كرشئر وانشان خطبا نموه كاو سيري وانا ياسفكا سألنا يتي أما بعد يكما شكبر سوا بايا حكا أيها الناس يا كتار متاني inna shaytana lallai shaytan kad ya isa an yu'bada bi ardikum hadhihi abadan shaytan ya kusa ya yanke kauna cewa za a bautata mutu a wannan kasa inda kuke wannan lokacin saboda me saboda manzon Allah na nan in ya buga ba zai samu mashiga ba manzon Allah yake ga sunna ga abin da zaka yi manzon Allah shine zai baka kwagirin da zaka yi kana kore shi har ka kauce ma hanyar manzon Allah shi kan bukatar sadiya to amma da shaidan ya rasa wannan me yadda sai manzon Allah walakin walakinahu sai dai cewa shaitan in yusa fi ma suwa zalika faqad radiya bihi mimma tahqiruna min a'malikum fahzaruhu ala dinikum yace ya ku yanke kauna inda akwai manzon Allah amma shaidan zai kullo muku ta waɗansu hanyoyi waɗanda kuka rena ba ku ganin su kamar wani abu ne masu muhimmanci wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim ha abinda alshaitan ke so kenan sai ya bullo maka da sura kamar ibada ce kamar bin Allah ne a kashin gaskiya ne saka man saka ake da manzon Allah sallallahu da sunan ibada ko ko da rena abubakar ba ka ganin muhimmancin sa sai ka rinka yi to daga nan shedan sai yana tafiya a hankali a hankali a hankali sai ka zo ka ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukumul a'la ba da farko ake da hankali yake jan har ya kai ka sai sa manzo Allah ce fazawu ala dinikum ku kiyaye ke dan akan addinin ku ayyuhan nasu ya ku mutane innan nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwasi'u iddata ma harrama Allah wa yuhillu ma harrama Allah wa yuharrimu ma ahalla Allah wannan haya da muka karanta cikin hadisin da ya gabata karan jiya wa inna zamana kad sadara ka hay'ati yawmi khalaqa Allahu samawati wal arda wa inna iddata shuhur inda Allah 12 shahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun wa rajab mudara alladhi bayna jumada wa sha'ban amma ba'du ya an bayan haka ayyuhan nas ya ku mutane inna lakum ala nisaikum haqqan kuna da haƙƙi akan matanku wala hunna alaikum haqqan kuma suna da haƙƙi akan ku ba ganin dama bane ba goyi ba minna hakki ne kake da shi a kanta ita ma tana da hakki a kanka wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf take walin rijali alaihinna darajatan wahida yasa malamai suka ce waɗannan su ne jihu na soshi da manzon Allah ya kwadaita mutum ya kyautata wa matarsa ya mutunta ta ya girmama ta ya yi suka ce in kana son ka samu lafiya duk mu'amala da zaka yi da ka yi mu'amala akan tausayawa da sassauci da hakuri in ba haka ba yadda za a yi ba yadda za a yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa innal istawtu bin nisa'i khairan ina yi muku wasiti ku yi mata alkhairi ku yi hakuri ku yi mu'amala da su a tausayawa fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in a'waj wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimaha kafartaha wa in taktarattaha istamta'ta biha wa fiha 'iwaj wa sautu bin nisa'i khair yace ina yi muku wasiki ina horonku ina umurtanku ku yi mu'amala da matanku da tausayawa da hakuri da jin kai saboda mace an halicce ta ne daga kashin hakarkari ko a manzo Allah ce wa ya taba ganin kashin hakar kai ko a ne kake an taba samun kashi hakar kai ne ko a wazabe wannan da kuke faɗa ko wanne yana faɗa duk sa'an da ka gara rago ko saniya ko dan adam kashin a wazan duk zaka gani hakar karin ni ke suke ko tankware yace ce da Allah ya halicci annabi Adam sai zaro wani soka wasu sokan nama daga kashin hakar karin annabi Adam ciki aka halitta na hawa yasa da'iman zaka ga mace kullum ban haushi kullum rashin hankali wannan ba za ka taba raba mace da ita ba sai ta zama uwarka amma matar ka dai kullum ba ta da hankali ba ta da hankali tana da wauta haka yake haka haka manzo Allah yake haka za a tafi da su a rayu da su a haka in ka ce sai ka miƙe kashin haka kare sai yayi sai kare yake in ka ce sai mace ta yi maka yadda kake so 100 100 sai ku rabu sai ka sake ta gobe ka je ka kawo wata ita ma mace ce ko madar ce yar hawa'u sai ko abinda za ku yi kenan yi baka sake ta sai ka je ka kawo Kin da dai babanin jinni zaka je ka dauko mace zaka dauko tana da wannan ƙabi'a tare da ita yasa manzo Allah ya ce la yafraqu mu'minun mu'mina mu'mini mutum dai mu'mini ne baya kin mace ɗari bisa ɗari in baka son wannan hali nata wani hali nata na da kyau aka ce kai mu'amala da ita mu wannan abin sai ka hakura da shi yace in ka ce sai ta bin maka ɗari bisa ɗari kullum ka zo ka tarar da abinci yayi lokacin da kake so ruwa a cikin buta ruwa a komai yayi daidai yace har abada da wahala ka samu haka na, wata rana ayi wata rana a saba in ka ce za ka mikar da ita sai ka karya kashin karya karya ta da ka yi ne sai kurabu in kuma ka hakura da ita sai ka ta jin daɗin rayuwa da ita tana haka na yadda yi wannan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya لكم عليهن ألا يؤتين فرجكم أحدا تكرهونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف والصوت بالنساء خيرا kuma sake maimaitawa yake kuma ku yi wasiki yana yi muku yana umurtan mu yana umurtan maza ku yi mu'amala da matanku da alheri da tausayi fa innahunna indakum awani yace ai suri batattu ne a hannunku ka raba ta da gidan iyayenta ta zo gidanka tana hannunka samun ka shine samunta in ka nice ta nice in kai daidai ta daidai kai mai farin wata idanta dan Allah in ka gallaza mata a hankali kai hankali ba ta addu'a ita samu kai kake addu'a Allah ya hore maka dan Allah ka samu ka matsanta mata a hankali kai daidai yace fa innahunna alai awan ribatattu ne a wurin ku ba su da nayi ba su da abin da kai take zaune ka kawo ta kika kawo tufa in ba kai mata mu'amala ba kai hira da ita ba ku yi magana ba kai yaya za ta ina za ta sa ba ta fita tana gida kai ne mijinta kuma kai kuma ka dare yaya za ta yi yace fa innahunna awanu awanu suke ribatattu ne raunana ne a hannunku wanda suke awanu mataimaka ne suna taimaka muku ne a cikin rayuwa kowane ne kai komin kudinka komin dukiyarka komin mulkinka komin malantarka ba da mace ba za ta iya rayuwa hmm? ba za ta yi daɗi ba ko Ke sa manzo Allah ya ce ad-dunya mata'u وخير متاعها المرأة الصالحة حبب إلي من دنياكم النساء والطيب an nikahu min sunnati wa man rajiba an sunnati fa laysa minni yace in duniya duk baki daya ba shine kare dukiya ba mace kirki mace na kwarai duk wanda ya san mace na kwarai ya san meye dadin duniya duk wanda kuma ya samu mace kuma mara ya san meye yake fitinan duniya ko man kankantanta in ba lafiya kuke zaune ba sai hankalin ka ya tashi da ka tun karo gida sai gaban ka ya faɗi ba ku sai fada ba tana zuwa kofar gida mutane unguwa sun zo suna raba fada a gidanka wannan ta yaga wannan wannan yayi hankalin ka duk sai ya tashi Hushi za ka yi kaje gidan abokinka in shi ma haka ne ya zauna za ka wurin shi a sai ka zauna wannan abin da ka tuka sai ka kwashe abin ka gyara ko ma sai tafi daidai wa'annan da kake gani kan titi suna da kyau din nan ba wai kyau bane shedan ne manzo Allah yake duk sa'an da mace cikin garo tana zuwa sai ce ɗaya zai rufa mata abu kana ganin kamar ta fi kowa kyau sai ka ringa gani ai tana da kyau ina ma da wata haka take shi ka kama aunawa kenan in ba ka da hankali kana zuwa gida sai ka ji haushin matanka matanka ta fi ta kyau ta fi ta sarki ta fi ta menene da menene da menene wancan ka san abin da ke tare da ita abin da kake gani shine mafatinuha wajejen fitina a cikin jikinta yar makaranta ce yar menene sabuwar tashi ko menene nonunan na da tsaye ba sai sukirce ba kana kallo wani bangare jikinta ko kana ganin sabon jiki kana jin eh, eh, bari matan ka sai haka nan ba kai ne ku ne rayuwar ce ta dagula haka nan cikin gidanka ga uwarka ga dangi ga kowa ga yaushe za ta saka ya za ta yi kyau kuranta kana kallon ta tana da kyau ne kaje ka aure ta kana saka ta gida ka ba ta mata rayuwa ba ta da kyau kuma don ba ta da daman da za ta yi ado ka gani to shi yasa daima wacce kake gani waje ita ce mai kyau to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magance wannan ya kace wannan wutar Yake duk sa'an da mace ta gabato tana zuwa ta tunkaro tana zuwa sai sai dan ya je ruba mata abu kana ganin kamar ta fi kowa kyau sai manzo Allah ce duk sa'an da kaga mace za ta dauke maka hankalin ka ka tashi ka je gida wurin matarka duk abin da kake gani san din yana nan ko fiye da to ta je aiki in je makaranta ko ta je aiki ya za ta eh zai zama hakuri duk wanda ya san kan rayuwa ya san wannan rayuwa da ake ciki wallahi tallahi ballaga zan shira in ballaga zan rayuwa ce ba ka biyan buka ba inda za ka kai mu sai halaka Allah ba inda za ka kai mu sai halaka iya an kusa kai karshe duk abin da ake yi masu shirka na yi masu bid'a fasikai masu liwati masu zina masu da makarantu duk na koyar da alheri ya zama makarantun sharri kowa yana kallo ba mai tsawatawa Burundi haka suke yi Rwanda haka suka yi Somali haka suka yi Bosnia duk kasashen da kaga Allah ai Allah ya sauka musu da balairin nan haka ake tafiya a hankali har a zo akai inda Allah ya fi shi kenan yadda ake nuna maka a cikin talabijin ka gansu kwace matattu har a ce mutane na gudu saboda su kamu da cuta ba an gani barin cutar da a nan dan mai tafi da ya faru Allah yana tausaya mutane saboda bayan Allah da ke zaune ba ruwansu da duniya sai bin Allah saboda wa'yan mata da suke zaman aure suna zaman kuɗe ba ruwansu da duniya sai Allah da ƴaƴa kan kanana Allah yake tausaya wa mutane da abu ya zo sai tafi amma a nuna inda abu ya faru haka ne ya yi tsinke a lokaci wa'yan shi ke na rayuwar ta gama rayuwa duk sa'an da kake shugaba abinda ake so ka kare mutane shine addinin su da mutunci su da jinin su amma ofis kake zaune kwangila ya kada kwangila kada mu da ba abin da kada mu da ke kwangila sai kuɗi samun kuɗi sata kake halal ne duk baki ɗaya ba za ka yi gama ba manzo Allah ya ce cikin hadisin da zamu zo mu karanta wa inna ma yarji'u ahadukum ila makani arba'ati azra'i sai wannan duk ayani da kuke karshe kowa jira'i hudu za a ji a saka shi kowa ya mutuwa su kai ko bedroom ko five bedroom ko bene ko saka duk abin da kai ka gama rana daya duk ne da kai hayaniyar da kai harakokin da kai duk rana daya mala'ika zai zai zara shi ke sai ka ko mala'iku kuma lisanin halinsu me yake me yake faɗawa lisanin hal ba wai haka suke faɗa ba ba su za su karbe ka ba masoyanka da kowa ba aka ce watan sanar ahibatu ba da ashir wa qad sirna izaman ce ana zuwa sai a saka ka lisan halin mala'iku kenan zai ce barka da sauka bar ka dawo ka zo ka yadda ka zo ina kaki ina takalmin karfi ina murjiya ina siyasa ina abiyo ina surutu ina sata ina kasuwanci ina duk ka bar su ka zo ka yadda ka zo haka nan babu ko ɗaya ka bar imanin ka da su me yana ka zo da su amma wannan ɗan ka ta lokacin ina ofis duk dukkan ina suke suna ingila amerika najeriya suna ina yaya baka shigo da su ba haka ka yadda ka zo haka kai daga kai sai alawai yau ku tashi wannan duk ba su aka tambaye ka ba man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum haka lisan Allah da safe aka binne ka barka da sauka barka da da ba haka za kila za a tarbe da kai duk abin da kai wato kai yadda ka bar su kazo, zo yaya baka iso da su ba Kazo kai kadai ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم duk wanda Allah ya ba alkur'ani Allah ya masa baiwa wallahi kuma rayuwa ba za ta tafi ba sai da alkur'anin Allah da sunnar manzon Allah haka za a ce wala kajitu munafurada furada kama khalaqnakum awwala marra ina hayaniya ina kiciniya ina kinin bibi ina dukiya ina kamfani ina kasuwanci ina siyasa ina soja ina malanta ina ina jami'a ina kujera kowa aka haka za a je da kai sa'annan a tada kai daga kai sai alawayyo shine balarabe yake walau anna idza mutna turikna la kana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu indaha an kulli shay yace inda inda da a ce in mun mutu shikenan ba wani abu ba hisabi yau sai kowa ya gaji har ne kafirin ya gaji ba sai ce kashi kanke ce zake huta ba bai san abin da zake tarar bane da bai ba yace amma abin da ke da ciwo walakin na idza mutna wa isna za a tada mu wa nus'alu indaha an kulli shay to lokacin me zaka yi lokacin duk abin da kai ba shi da amfani atak wahyadul maut baini wa bainaha وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل أتت وهي هذا الموت بيني وبينها وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل <laughs> يا زبا داما lokacin da kake da dama shi da aka haife ka lokacin da ka balaga har zuwa lokacin da ka mutu shekara hamsin ne ka rayu bayan balaga shekara ɗari ne tamanin ne sittin ne shi kenan damar da aka baka kenan rabbir ji'uni la'alli ma taraktu